قولي السلام عليكم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم صلى الله على النبي الكريم قال المعلم كتاب الحج لتابي كتاب لتاب الحج والنظر في هذا الكتاب فوق فهم دورا الله وني عليه littafin hajji hmm. yake cewa wannan zuwa ya zirkita duba da bincike a kan wannan littafi ya talata ta ajinafi zai kasance a cikin nau'i ko jinsi ko ruwa uku hmm. ba baya cewa nau'i nau'i larabci cikin ruwa yawa na aljinsul awwal ruwa na farko yajtamilu ala al-ashyai ya kunshi abubuwa allati tajri wadanda suke gudana ila hadhihi al-ibadati akwai wani ibada ta ake haji majra al-muqaddimat suke gudana akan magudanar mafarai kuna ji akwai abubuwan da suke mafarai kenan qabl tawakhul dukhul fil ibada kafin a shiga cikin ibada na'am allati tajibu ma'rifatuha wanda kafin ka je kai aikin hajji dole ya waje ka san wani abubuwa li amali hadhihi al ibadati dan aikata wannan ibada mai girma ta aikin hajji to akwai alhaji akwai alhajiji wanda ya je aikin hajji bai iya ba hajiji ya ji in ya dawo za mu ce masa alhajiji wanda ya je aikin haji da kyau shine alhaji Allah ki ci gaba ruwa na biyu ila ashiya'i a goyon can al'ashiya alati jiri majiran mukaddimat abubuwa da suke gudana a magudanar mafarai ga wani ibada ta yakin haji dole ka san su kafin ka shiga aikin hajjin ka san wa'ina abubuwan za ka gari kafin ka je garin a ce akwai wani akwai wani akwai kaza kofar kaza kofar kaza lalle ki kula da wannan na'am ila ashiya'i dangane da abubuwa allati tajri su wayannan suna gudana ne na'am wasu daga cikin suna gudana majaral arkani an gane ko mm. suna gudana amma gudanai na ginshikai an gane idan ka ce ginshiki an babu su babu ibada mm. an ce ginshiki matokari kenan an gane ko don da za a ce me ya rike rufin nan za mu ce ginshiki ne shine rukun au awi ila rukunin shadid an gane ko lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid a rukunin shine al-umda an gane wa sanad ginshiki na'am wa hiya al-umuru wasu al'amura al-ma'amulatu anfusuha wato wacan da ake aikata su wal ashiya'u al-matrukatu da wasu kuma lamari da dole sai an bar su الجنس الثالث جنسي نأكو في الأشياء دغني دا أبوه التي تجري منها su suna gudana ne a aikin hajji majalar umurin lahikati wato amma gudana ta al'amura masu riska masu bujirowa wahiyar Kamul afari suna hukunce-hukuncen ayyuka wazalika kuna ji abu ukun nan na farko fil umuru lati ta jire majiran mukaddima na biyu fil umuru lati ta jire al al’arkani an gane yanzu kuma abubuwan da na uku shine abin da suke gudana wasu an haramta wasu an halatta ma'ana hukuncin kowane ba a cikinsu hmm. hakan yana kasancewa domin ta kowace ibada ana samun ta ne tana kunshe akan wa'annan jinsi guda uku kowace ibada da Allah ya ce idza ya ayyuhal zina amru idza qumtum ila as-salah qabla as-salah sai ce baghsilu wujuhakum kaga al-ghusl an gane ko al-wudu tajri majra maza al-muqaddimat an gane ko sannan kuma an je yin wannan sallah din abubuwa a yi karatun fatiya a yi kaza wannan wasu arkan wasu kuma kenan abubuwan da suke ba wannan ba wasu hukunce-hukuncen wasu abubuwa da tsaware da za su faɗo cikin ibadar an gane da a haka yake na'am aljinsul awwal jinsi na farko wa hada aljinsu shi wannan jinsin yastamilu ala shay'ain ya kunshe abu biyu jinsi na farko ma'ana ga wanda zai aikin haji li ya'lam yayi sani cewa hunaka umurun tajri majral muqaddimat suna gudana ne akan magudana ta mafarai an gane ko mafari ne ina so in je aikin haji to ga wasu mafarai da za ka fara dasawa tukun bifo na alama arifatul wujudi na farko a san menene wajibi wa shuruɗi da sharaɗin wajibi wa alamani ya jibu ga washi ma'ana ma'arifatul wujubi me wajabcin sanin wajibi shi wajabcin aikin haji kuma ga waye wajaba na wa mata ya jibu kuma yaushe yake wajaba amma wajabcin aikin hajji wannan babu saɓani a ɗabi'a mai wannan littafi duk matsala sai an kawo ra'ayin kowa a ciki an gane lita limma bihi ilmaman don ka ƙoshi ka sani gaba ki ɗaya to nan babu saɓani a kan wajibi ne aikin hajji saboda faɗin sa maɗaukin sarki walillahi ala nasi Allah ya wajabta wa mutane wato hajjantar ziyarar ɗakin Allah don bauta ta aikin hajji ga wanda ya sami iko zuwa ga aikin hmm. kaga to wannan ɗa'a ɗin ikon me ikon to shi ma za mu ji shi amma sharaɗai na wajabcin aikin hajji su sharaɗai kana biyu ne akwai sharaɗai na inganci da sharaɗai na wajabci ma'ana shi sharɗu siha baya kore ibada baki ɗaya an gane ko sharɗi na wajabci shine ki kore ibada in babu shi eh da mu ci gaba amma sharaɗai na inganci fala khilafa bainahu shi ma babu saɓani tsakanin malamai anna min sharfihi ya ga cikin sharadi na ingancin aikin haji al islam kaga lalle a samu musulunci anna min sharfihi anna al islam min sharfihi shi sa karanta haka musulunci yana daga cikin sharadin sa kaga arne ba zai ba an gane ko la yatufanna bil bait mushrik an gane ko wani kafiri ba zai zai dawafi ga ɗakin Allah ba hajjun. domin aikin hajji baya ingantuwa ga wanda yake ba musulmi ba sun yi sabani har wa yau hajji wa dangane da ingancin afkuwarsa daga yaro ma'ana da za a ce yaro ya aikin hajji to ya inganta mukaddara ya yi aikin hajji daidai da babu zai sai da cewa shi wato bai kai zali ba to duk da bai kai zali ba to ya ingancin aikin in ya inganta shi za a rubuta wa lada ko ba shi ba ko iyayensa ko kuma wani abu ko za a ajiye mai har lokacin da ya balaga malik ya tafi kan cewa da imamu shafi'i zuwa halaccin aikin hajji ga yaro wa mana'a aminu abu hanifa kaga saboda hadisin al-fadl an gane annabi sallam ya zo ya to a hadithul wada sai wata mata suka tare da annabi sallam wani ayari ne sai ce madal qawm suwaye sai suka ce muslimun musulmi ne mu sai wata mata ta cicciko wani yaron ta ta nuna annabi ce ya rasulullah afi hada hajj akwai aikin hajji akwai wani ci wani ci ajir lajin na yi. kenan zai aikin hajji amma dajin na ke ci gaba ila jawazi zalik wato zuwa halaccin yin hakan wa mana aminu abu hanifata a wato shi abu hanifa ya ce a yaro ba zai aikin hajji ba wa sababul khilafi rabi tsakanin malik da abu hanifa hmm. tula asari wato cin karan hadisi ne a cikin cewa yaro zai yi aikin hajji ko ba zai ba lil usuli wato kaga hadisi ne ci karo da ƙa'ida ta asali an gane ko cewa waye mukallaf an gane ko domin ƙa'idoji suna zuwa wanda zai bada ko a wajen ta masa lada ko zunubi mukallafi ne to ci gaba hakan yana kasancewa annan man ajaza zalika wanda ya halatta cewa yaro fa zai iya yin aikin haji ya yi riko ne a kan yin aikin hajjin nasa hadisi bin abdullahi dan abbas wanda ke sananne bukhari ya fi da shi da muslim wato bayan wato ibn abbas fi alfobis hmm. wata mata ce rafa'at ilayhi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sabiyya ta daga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaro hmm. sai take cewa akwai aikin hajji akan wannan yaron ya annabin Allah sai ce akwai aikin hajji akan samana amma ladan naki ne wanda ya ce a'a yaro ba zai aikin hajji ba abu hanifa kenan to ba shi ya yi riko ne cewa a koma asali mai asali ya faɗa cewa ita ibada fa ba ta waje ba kuma ta waje ba ba ta ingantuwa ga wanda yake ba mu kallafi ba ba mai hankali ba hmm. an gaji ko hmm. shi abin da ya riko da shi kenan kawai kenan ga abu hannu ya ce shi ba za a yi ba mai koma ibada ba ta ingantuwa ko ba ta wajabtuwa daga wajen wanda ke ba abin nan ba ba mu kallafa na haka nan ma ya talafa ashabu maliki daliban imam malik sun yi sabani ya sai hati ko dangane da ingancin afkuwar wannan aikin haji min at-tifl radhi'i daga jariri mai shan nono ko mai shan mama yana bayan uwarsa duk inda aka je da shi aka ji, yana damfara a jikinta eh to wannan aikin haji yayi ko kuma ita ce ta aikin haji ita ta goya shi hmm. an gane ko kuna shi da kyau ta shi kenan shi ko wancan yaro ai babu laifi ƙarshen da shi ya tattaka da kansa ya yi kai ya komai ya kai ya komai ya wannan din da aka je ya yi yana kai kwayin babansa shi kuma wannan wato asifulu rabiya mai shan mama ne yana bayan uwarsa da shi aka aikin hajji za a ce wasu alhaji ko alhajiji ya kamata Allah ya wato kada ya yi saba kada ya saba fi sihati wuqu'i ma'ana cikin ingancin wato afkuwa aikin hajji ga jariri liman yasihu wuqu'i salati minhu to amma shi ce babu sabani a tsakanin su malaman malikiya dangane da ingantuwar aikin hajji ga yaro an gane ko wanda zai iya afkar da sallah mm. an gane ko wanda zai iya sallah da kansa ah to ai saboda menene hadisin malik ibn al-huwairis da zuma ke karanta shi can cikin sahih bukhari da muslim yace qadimna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa mun zo da annabi sallam muna samari an gane ko yana dan shekara bakwai lokaci fa makasna indahu ayyaman muka zauna a wajen annabi sallam tsawon kwanaki ya zo cikin wata ruwaya kwanansa 20 an gane falamma ra'ana qad ishtaqna ila ahlina yayin da yaga mun buƙaci tafiya gida sai ce to ku tafi gida in kun ce dai daga cikin ku lokacin sallah yayi muku kiran sallah dai a cikin ku wanda yafi ku girma tunda da so iya ta fuskar ilimi sai muku limanci an gane ko to haka inda har yaro zai iya ingantuwa di sallah to a wajen malaman malikiya zai iya ingantuwa ya aikin hajji amma ba zai ba fa saboda atiful radiya a baya ki a goye na kwato ba za a ce da izina da wannan aikin hajji na su ba wajen su na'am wa huwa kama qala sallallahu alaihi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minan sabai ila la'ashi eh wannan hadisin abu qatar da haris ibn rubi'i al-ansari cikin sunan abi dawud da sanadi wanda yake sai shi cewa muru subyanakum bis salat wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wato ku umarci yaran ku da yin sallah suna yayin shekara bakwai ku da ke su akan ta in sun kai shekara goma al-khattabi a cikin shirin sa na ma'alim sunan sai ka ce to kaga kenan in ya hora goma bai ba a kashe shi kenan domin hukuncin ya nuna ta ne an gane daga umarni sai aka ce duka to aka fice daga me sama da duka kisa tunda ba to an gane domin ba wani abu rabin kisa ko akwai rabin kisa an gane to ala yi hayar to an gida da minar sabar ila ashir daga bakwai zuwa goma ci gaba amma sharuɗin wujubi amma dan wajabci kaga wancan sharaɗin siha ne sharaɗin siha an gane ko muka faɗa ya zama daga wanda yake aƙili an gane ko wanda yake aƙili amma don wanda yake ba aƙili ya yi aikin hajji ba zai aikin zai iya ingantuwa amma in ce samu ne a same shi aƙili na mai sharaɗin fiha wato in ka ce lokacin annabi sallam an sa malik ibn suwairi ya yi wa mutane sallah yana ɗan shekara bakwai ko abdullahi ɗan abbas yana ɗan shekara bakwai to ka sani ban da tsohon can ba irin tayaran mai bacci ta yanzu har sai in ka gamsu cewa yaran ka wa'in nan suna da kwatankwacin wani abu na irin abdullahi ɗan abbas to ya manyan maya suke yanzu ba na tunayen su ka san mutanen mu a wajen sallah kawai karatu suke so su ji rairai ba kuma shine ba ba kuma shine ba ita sallah tana da dadin yi wajen wajen karatu a gane amma idan matsala ta faru wallahi wa lokaci sai dai kana ji kana gani ka dawo ka ce ka dinga ta ko dan Allah wai ya zan yi gyara ta ne sai ka muke taimako da muke faɗa ibn arabi a cikin tafsirin sana ahkamul qur'an 543 yake cewa na samu malamanmu na malikiya suna cewa tana da rigingimu 10,000 ya ce wallahi ni gani yake ta yaya ya ce na irga 11,000 amma hanyar zini ma ban san 2,000 ba irin wannan jibal jahabas mil jihadisa babban malami irin wannan garna keke da makarerar malami irin wannan kaji ya ce ga wani abu a sallah bai sani ba rigima fita faru ba ina gani ko kai to ko shi kenan ko sai a ce ai wa da shige yaro ko a ce yaro shi goyi ba da sallah to da ba ɗauki sallah da muhimmanci ba in da za ka ce da za gwada yaro ka ci kai a hau motar nan kai munan daga nan zuwa da wakin kudu kai ne direba za ka ci abu mai daba to ai direban da zai kai ka wajen Allah shi ba cancanta daga tantance ba direban da zai kai ka kin kudu ba dole ka da ka tantance an sallar ta zo ta faru kuma saboda sai ka ɗauko wanda tun ma daga sa a da tan, ya ma yi tsarki mai kyau zai zai sallar ya ma yi tsarki mai kyau don a ta sharɗan yin fitsari da yadda ake tsanaiwa da yadda ake waye sai ka tabbatar wai waye abubakar umar ya shiga zai ba da sallah annabi sallallahu alaihi lokaci a ce fita abullahu abubakar hafu Allah ya ki wani ya limanci abubakar yana nan aka ce fita za Allah sun ce yi fita an gane ko abdurrahman dan auf ya yi limanci ya raka da mu kuma da su sun sa'i mu kuma ta ba annabi sallallahu ya zo ya bi shi ya samu raka ɗaya to abubuwan dole abuwa an samu canje-canje da yawa shi za ga tabbar da tijan malamai a baya Allah ya saka musu alkhairi sun yi wani kokari ba duk abu ake wa yara ba ko da za ka wa yara abu yaro an fi so kullum a dinga jiyan mafisa da shi fa yaro ne fa an gane ko don kada ya je ya ƙetare eh, wato abin da bai gano ba mutum da bai fara gane karatu fa duniya abin da karanta a duniya bai fi in ka tattara shafukan bai fi shafi dubu ba amma ya zo gani yake malamancin na garin na fa ba su isa ba wanda sunan wani littafin ma bai taba ji ba wasu shi ya nuna an an zuwa ce kai wannan limanci a ah, ko yara za a toye su ne to za a toye saboda kudi ake samu da dai limanci na ba kudi ake ba, a tsaye abin da ya kamata idan an suka yaro yana da ragaba a kan irin wani abubuwan sai a jawo shi jiki a dinga nuna masa ana nuna masa ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ni za ga a makarantar mu da ni ladani ne wallahi lajani ne na zo ne ko har na gama ladanci ba a tauban na ja sallah ba mu haka mu malamin mu muske wallahi har abada kullun kai a matsayin yaro kai cika mu je Allah ya ji kamar su amma shuruɗin wajibi amma sharɗin wajabci an shardanta a cikin wa'annan sharɗan wajabci ɗin na aikin hajji na farko dai a samu musulunci dole sai da musulunci na aikin hajji alal kauli wato alal kauli ɗan ƙarsa gaba amma baka sani duk wanda ya ce sharɗan wajabci na aikin hajji a siyasa musulunci to fa kamar ya tafi ne akan ra'ayin da cewa annal kuffara mukhatabuna cewa kafirai su wa fa ababan zantarwa ne da qur'ani ko nasoshi na shari'a mm. duk sanda aka ce aqimu sala da su ake da mu ake wa atu zakat da mu ake da su ake shi yasa ma qur'ani yace zai aibata su ranar alkiyama a tambaye su ma salaka kum fi faqar mm. ah ma salaka kum fi faqar da sai ce kafirci sai suka ce qalu lam naku min al musallin mu zama daga cikin masu yin sallah ba ma'ana da aka yi sallah ba mu zo ba ce su ma an gaya musu wa lam naku nud'imu al miskin wa kunna nakhudu ma'a al khaidin kaga so kaga ke da shi ta suka ce ai magana da aka yi da ta ce kafirci ne ikawo mu sai suka ambaci sallah hmm. dalili aka cewa an ce aqimus hadda su. wa atu zaka hadda su ne eh, wannan shi ne haka duk wani abu na shari'a na musulunci su ma ababen zantarwa ne da su babu saɓani wato cikin sharɗanta iko a kan zuwa aikin hajji hmm. ma'ana abu na biyu bayan musulunci shi ne istida'a iko mai iko a aikin hajji ma'ana cikin zuwa aikin hajji saboda faɗin sama da wakil sarki ga wanda yake da iko a kan zuwa aikin hajji duk da cewa a cikin bayanin ikon nan akwai saɓani tsakanin malamai a dunkule dai wannan saɓanin to za a iya siffanta ikon nan a bisa nau'i biyu kai tsaye wani ya bace kuma wato kuka ce mubashara da na kai tsaye da kuma waɗanda suke wakilci hmm. na'am fa amma mubashara amma iko na kai tsaye wala khilafa indahu wannan babu babu sabani tsakanin su annabi min Cewa shi wani daga cikin sharadin ikon nan na kai tsaye ko bayyananne wato iko da jiki a samu jikin yana da lafiya an gane ko a samu jiki kaga ne mubashar wanda yake kai a jikinka kai da zaka riba da ga lafiya a jikinka shi sa domin ka'ida a ka'ida ta usul rike cewa al ya dumu bi dawami illatihi wa ya zulu bi zawali illatihi hukunci yana tabbata da tabbata gurin da za a yi shi yana bucewa ya kau wato da bucewar gurin da za a yi shi yasa idan aka cewa mai hannu ɗaya zo kai alwala sai ga ya wanke hannu ɗaya ka ce ai alwarka ba ce ba saboda hannu ɗaya ka wanke alwalarka ba ce ba hannu ɗaya ka wanke ha ta yi ko ba ce ba to me yasa aka ce ta yi gurin da za a yi wannan hukuncin ai babu shi <laughs> ko ba ka ba babu shi babu shi ƙwarai da gaske shi yasa aka ce saurayi ya yi zina bulala za a yi masa wani ce kashi shi za a yi a'a ai haka aka ce da bu zani tun ba da sai bu ce tun da zuba wannan ba wancan hukunci eh kwarai da gaske ci gaba wal kaga a samu al-istita'a kaga a ce sihatul badani can ko mm. sanan wal mali iko kudi kudi mm. an ce mata malu karkata saboda duk zukata sun karkata zuwa wannan min mali milo. kaga mailan wa malan nan ce mal wanda ake karkata zuwa gare ta eh yasa Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama ya za ku ba wa yara kar ku ba wa yara kudaden nan naku wanda da su ne Allah ya sa ku take tsayuwa Allah ya ba mu kuɗi rayuwar mu ta kaya. amin in babu kuɗi ya za yi wannan daga murya ka zo kana ta jawabi kana ta jawabi in baka ci ka koshi ba zai yi ne ka akwai abu wani sirri duk mai karatu zai gaya ma an aka idar da karatu wani kwaɗayi ne yake biyo baya da wata yunwa ta bahuwa wallahi daga san an sada. da yanzu muna shiga gida sai ga ke ke aka kana ta leƙe-leƙe kwanuka sau da wata yunwa ake ebowa ta babu ɗaya babu dalili to idan ka gama kwashe musu abincin ka ƙarar da ƙarfin idan gidan ka je ba komai gobe ka maimaita ka sai an zo an yi shi fuda ka ce kai da Allah wallahi tallahi muguwar wahala ake sha karatu kuma littafan da zaka yi bincike da tahqiqil haƙ don tabbatar da gaskiya sai da kuɗi sai da kuɗi don yanzu wani lokacin matsala ta tsaye mu tana iya samu cewa ba karatu wallahi idan ka ce ba karatu ƙarshen da sai ka je ka ɗauko wani littafi a can wani loko ka ƙara tabbatar da wani abu suka ce toyo sai a zo na karatu ai ba duk ƙin karatu ne muke ƙin zama muke ƙin zama ba wai ya zama saboda uzuri a'a wani lokacin akwai wani abu da kake so ka cimma wani abu kana da shi a maktaba wani baka da shi sai ka je ka siyo gashen kudin buhun shinkafa ne ko kudin makarantar yara ko kudin kaza haka za a kwashi ka je ka ce a baka littafin an baka littafin sai ka zo ka abin nan haka ake yi Allah ya shi mu shi sa kudi suna da amfani bayanin su ma bata baki kamar ka zo ka ce wa mutane rana tana da haske bata baki ne eh Allah ya ba mu kudi masu albarka ya Allah ya sa kowa ne ya zabbar tubuloniya ya Allah Allah ya Allah kowa Allah ka sa ya zabbar tubuloniya la ilaha illallah wal azim wal shalim la ilaha illallah rabbul arshil azim Allah ya zuba muku arziki Allah ya yalwata ya faraja ya wasa'a domin amfanin kuɗi yana da yawa yanzu ga shi nan qur'ani mun rubuta shi da fassara tun daga fatiha hannasi kalma kalma rashin kuɗi ya hana ku buga shi gaba ki daya naira miliyan goma sha takwas to ba shi da kuɗi ba da me ba za ka roƙo kuɗi ba ga shi addinin kana so ka yi mai aiki kuɗi ya hana da me ba za ku roƙo kuɗi ba ku zo ƙarshe ta wajen masu kuɗi kuna yan murya suna zaginku a bayan gidanku suna muna na muku zato suna cewa irin malaman nan makaryata sifdiga har wani eh, eh, tarjama to lallai sai an yi shi ma da lallai sai tun da dai an yi a duniya shi ma sai yi kaza kaza kaza kaza kaza kawai abin nan kai su tsarau da su malaman nan maciya amana wallahi har haka suke faɗa duk musa zazzaji malaman su gaya muku maganganu masu ciwo su munana muku zato shi yasa ga littafin namu ku duba ga waye ya dauki su ba wanda ya dauki nauyi mu muke abu mu shi yasa duk wani mai kuɗi za mu gaya masa gaskiya wallahi ba mu jin tsoron kowane mai kuɗi in ka dauki nauyi muka cire ku roƙo kuɗi a to ku roƙo kuɗi duk wani abu da zai zama siffar da zai sa a raina ku dan Allah ku toshe ta a rayuwa ba na son ga ɗalibi baya neman kuɗi wallahi bakin ciki nake wallahi idan na ga ɗalibi yana zo na zaman yawon ta zuba wallahi haushi nake ji duk mutum ya tashi isa zuciya wallahi in dai daga sai kake ka tsarkake niyya Allah zai taimake ka kuma za ka ga na ka ga ce wannan fa neman kuɗin da kuke yi za ga wasu yan kasuwa ba sa so ku shiga ciki ai ma kasuwa yanzu ba kyau kasuwa ba daɗi shi yasa aikin albashin nan muka ce yara su rike su ƙarya yake yi shi ba kasuwa mana ga aikin da ana raba ofan nan zai karɓa mana addinin fa kuna so ku zo ku taimaka masa kai amma sanda fa ake wasu yan uwa sun je akan da bin na abin nan dubu biyu wani ɗauka bai ba su ba ana maganar miliyan goma sha takwas in ka daga ta mutane fa jini mafi dole abin da wallahi sai addina kisa mutane da Allah a tashi a nemi kuɗi kuma matsala abin da ya sa ko me ka tsarkake niyya kai dan Allah neman kuɗin kai dan Allah ka tsarkake niyyarka ka tsarkake niyyarka yanzu wani abu da nake ganin mutanen muhammad hassan mutanen misra da yake ita galibi gwamnatin misra yan bida'a ne ba ruwan su ko taimaka wasu suna wallahi su muhammad hassan da suka tashi wata rana nake jina cewa junai misir ila mai hukuma da yake kwandala ɗaya ta misra ta hukuma ba ta zuba a bamu ita amma sun yi wa suna gatan da shekara ɗari biyar da isa karya ta misra ya ce daga ciki neman kuɗi suke yi irin na duniya na wa'iwa da ake na zamani sun yi wa suna gatan da ba wanda ya sai karyata ɗazun nan ke nuna wa wasu yan kwan ga mutum ba mutum ɗaya abdurrahman son abdurrahman ɗan kwai shekarar shigar takwas yau da rasuwa masallaci koya wajen guda ɗari biyar na juma'a human santa da ake yi na koya na woman santa kai na mata ɗin nan wato koya musa sana'o'i guda 500 a duniya jami'a sai dai guda hudu dalibai da yake bayanan su suke karatu mutum miliyan 95 kai Allah ji kamsu to shi sa mana a tashi a nemi kudi shi zana ga laraba yadda suke neman kudi wallahi ba haka muke yi ba don munan muke muke cewa dangote sun sanar dangote ya fi dubu a wajen su. shi sa malami dalibi don Allah a tashi a nemi kudi kuma wallahi za mu gaya maka addu'o'in da ake yi in dai ka kula Allah zai taimake ka duk mutumin da yake so a neman kudin sa Allah ya taimake shi niyya ake bukata niyya niyya Allah masallatai gina. to shi kenan ba wannan la ilaha illallah wal azim al halim la ilaha illallah rabbul arsh al azim sallam mutum yayi ta ba Allah ba zai tsaya ta shi ba ko abu ka je nema kake yi Allah zai taimake ka same shi wannan ka dinga yi da ya hayya ibn hamid ka asiri a dinga yi ka dinga yawan ta karanta suratul baqara al imrana duk ya tabbata cikin hadisi inda za ka yi bakar da hali imrani Allah zai biya ma ka kowace iriya ce kuma na gaya ma ka daina daukan kofar Allah a kulle take kar ka dauka akwai akwari Allah ke bada kudi kar ka dauka kofar Allah a aikin gwamnati take kawai ka dauka akwai shi a aikin gwamnati akwai shi a inda ba aikin gwamnati ba akwai akwari akwai a tudu akwai a gangare akwai a ko'ina amma mutum ya zo na ɗin nan baya ne waɗannan gaskiya akwai aiki. wallahi ko akan wannan na sake samun wata idea sabuwa cewa kai addinin nan na fuskanci an ba ku da kuke ɗaliban ilimi ko gano amfaninsa ba wasu wallahi ba su ma ɗauka cewa addini wajibi ne a yi mai hidima ba ba su ma ɗauka wajibi ba ne daga masu muna na masu tu ce masu maganganun banza ce masu maganganun kaza ce masu cewa kaza ce masu duk su gama maganganun su yalmizuna mutawwi'ina bis sadaqat kai da kake kokarin kwatanta aikin addini kuma kai suke zinda to yi sa ku tashi ku nema yanzu akwai dan uwa ku yi hakuri ban sauka akan darasin ba dole irin wannan gabar ta lokaci ta fosa maka ne dan uwa wata rana a nan nan rijiyar zaki ina faɗa shi ina faɗa shi yanzu kowa ya san shi ba shebani masallaci ne da su mala awal ne. kowa ya san shi galibi yan uwa da'i ne ya zo tare tara jama'a dan kwamitin masallaci kullum shi ne limami sai ya zo in yana magana sai a ce ai malam gaba ɗaya ke tunanin nan naka ma yayi nan asalin ga yadda abin yake yace saboda suna ganin riga ta ba komai kullum ana faɗa in yi magana su gwani in yi wa abuwa ba daɗi rana kaza ni bai ke gaya ma wannan wanka gaya kowa ni da shi muke wannan magana ya ce kai wannan wai kasuwar wai da wajewa an ce ban da wani sai wani ya ce dai tattara abinsa bai kai miliyan ɗaya ba kawai je faɗa kasuwa ya ce wallahi yana cikin yi yana cikin yi kai a yanzu na ce gaya ma yana iya ajiye stories ɗin kayan miliyan ɗari a cikin <laughs> ya ce da na zo na neman kudin na zo na ce duk gidajen da suke kusa da magarfin masallaci duk na siye su ya ce nemi siyan kaza ya ce wallahi ya ce an fito da miliyoyi kuma ni zan ba da karatu ya ce duk wannan da ina faɗa ta ce magana ta taina ya ce ina faɗa ta ce ai daidai kake faɗa ai magana ka dai ce ai malam ka kuɗi ba kyau ci gaba ko ba daidai faɗa ba sai ce gaskiya ne. Ci gaba. Ma'al To, tare da sai lallai an samu kaga bayan an samu kuɗi an gane to kuma sai an samu aminci yanzu ga zakka kuɗi ce aikin hajji kuɗi ne aure kuɗi ne an gane layya kuɗi ne zakka kuɗi ce waye waye kuɗi ne kusan duk abubuwan da kake ma na mutu Allah ba kuɗi ne ba abu ne yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba alul bisur bil ujur ma mota kudi duk sun tafi ma da ladin dukkin ci gaba sun yi sabani cikin bayanin wai menene iko din nan da shari'a ta faɗa bil badani wato iko da jiki din wal mali da dukiya قال الشافعي شافعية وأبو حنيفة أبو حنيفة وأحمد أحمد وقول ابن عباس da kawai da faɗin shi abdullahi dan abbas wa umar bin al-khattab da umar dan khattab inna min sharti zalika yana daga cikin sharadin lafiya din ta jiki azzada wa rahilat kuka ji wato kace kai shi iko din baki ɗaya a samu da zai kai kai dawo da da kuma abin hawa an gane wanda ce iko da Allah yake nufi manisa za a ilahi sabila a a guzirin zuwa da dawowa ba sai kai bara a can ba kai ka ce za ka je ka ci sabil wa rahila da kuma abin hawa wala maliku malik ya ce manisa za a mashiya a a shi ya ce manisa za a ilahi sabila ya ce ai wanda ya samu ikon takawa da kafa falaisa wujudun rahilati ba kawai samuwar abin hawa ba ya ce shi yana ganin wato rashin samun abin hawa ko ka ce wato rashin ko ka ce ita samun abin hawa ba shi ne wajen wajabci ba a haƙƙi shi mai zuwa aikin hajji bal yajibu alayhi Hajji. kai dole aikin hajji ya wajaba akan mutum wa kadhalika ko da babu abin hawa kaga wannan wannan magana ga wanda yake kaga dama malik a madina yi wannan jawabin daga madina bai fita sakkwato zuwa kano ba madina zuwa maka kaga duk inda zakai abun yi malik zaka iya zama a haka amma wanda yake najeriya ka ce mata ba sai an samu abun hawa ba kaga to ai ba ma hanyar tsallakawa ta ruwa ne dole sai ka haure ruwa wanda suke tafiya ta sudan daga nan su tafi ta sudan waye wata ɗaya ake a mota kuma shi ma tafiya cikin hadari za ka iya zuwa kare su za ka iya zuwa a rayu na waka zalika haka dama laisa zadi inda hu shi wato guziri a wajensa bai zamo ba min sharɗin istita'ati wato bai zamo daga cikin sharaɗin iko ba a wajen malik idza kana mimman yumkinuhu al-iktisab wato idan ya zama yana daga cikin wanda zai iya kasuwanci al-kasbu kasuwanci ka san asalin lamun kasuwanci larabci ne kasu din nan yana daga cikin wanda zai iya nema ne zai iya neman wani abu to ko ba shi da guziri a hanya sai dan nemi kuɗi sai samu a hanyar sa kaji yana tafiya ya rige ne dan nema ya gaba ya rige ne nema ya tafi walau bi su'ali to ko da ta hanyar bara ne <laughs> ko da ya abin na fari ne sai cikin wannan sabanin ku kun yi ko su can suka ce azadu wa rahila fadin ibn abbas da malamai ko azadu wa rahila guziri da abin hawa shi kuma malik a wajensa azadu wa rahila duk ba ne. bane to kawai shi iko a wajensa inda za ka iya takawa ka ji kuma ka sai amfani da almashiyu na taku da kafa kawai ke nan to a maganarsa ya fi kama da wanda yake kusa da makka domin kawai ɗan najeriya raka ce masa almashiyu sai dai a tsaye wato tsayaran tashi ba taku ba eh. saboda zihanar Khilafi. hada cikin wannan saɓanin mu'ara da tula asari wato cin karan hadisi ne alwaridi wanda ya zo fi tafsirin istida'at cikin bayanin iko din da Allah yake nufi li umumi lafziha saboda shi lafazin wato ikon wato yana da fadin ma'ana ne eh wazalika hakan yana kasancewa annahu warada asrun hadisi ya zo anhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tambaye shi mal istita'atu me ikon da Allah yake cewa mun istita'a liman istita'a ila sabila faqala sai ce azadu warahilatu kaga hadisi ne wanda yake hasan an gane kuma shine abin da shi ba ibnu abbas ya faɗa sai ce azadu warahila guziri da abin hawa fa hamala abu hanifa abu hanifa sai ya dauki imam shafi zalika ya ɗauki wannan hadisi ala kulli mukallafi akan dukkan wani wanda shari'a ta hau kansa wa amalahu malikun an gane ko duk wanda har yake da inda kai baligi ne shari'a ta hau kanka kana da guziri na zuwa da dawowa kuma akwai abin hawa kenan aikin hajji ya hau kanka wa amalahu malikun shi kuma da sai ɗauke shi alaman la yastati ul mashiya Eh, ga wanda ba shi da ikon ya taka an gane an ba ka da ikon taka saboda kai gurgu ne ta walalahu quwwatun ala al-iktisabi ba shi da kuma iko ko karfin da zai nemi kuɗi fi dariqihi a hanyar ta tafiya wa inna ma ilta qada shafi'i shi ba mu shafi'i abinda ya kudirce Hazar ra'aya wato wannan ra'ayin la'anna mimma zahabi domin a mazhabarsa idza da likitabu mujmalan idan lafazi ya zo a cikin Kur'ani a dunkule wa waradat sunnatu bi tafsir zalika mujimali. sai sunna ta zo da bayyana da wannan abin da qur'ani dunkule alaysa yanbaghi aludulu an zalika tafsir to bai halatta a kauce daga wannan tafsirin da sunna ta ba domin malisa da ilai sabila sai asali zo hasani cewa azadu rahila to shi kaga shi hujjar imam shafi'i daban ba shine abin da shi abu hanifa ya gani ba an gane ko shi abu hanifa ya ce kawai shi kenan tunda hadisi har ya zo ya ce kaza shi kenan to shi ko shafi'i ƙa'idarsa ce idan dai har qur'ani ya zo da abu a dunkule sunna ta fasa shi to dole sai an bi wannan abin da sunna ta zo da shi hawa kusan dai da abu hanifa da shafi'i kusan abu da suka tafi kai kamar yadda muka faɗa da abdullahi da abbas na'am wa amma wujubu amma wajibcin sa jinsi da'atin niyabati to kuna ji wannan kun ji dai mun maganar ga maganar shafi'i da abu hanifa guri daya da abdullahi dan abbas ga kuma maganar imam malik da wasu daga cikin ɗalibansa an gani? shi wani azajin rahila mali bai ce bai da wani hadisun azajin rahila ba ya ce a rahila ne amma ga wanda ba da ballami su ji uh, almashi ko ga wanda ba shi da ikon taku to shi na. to yanzu magana cewa wa an masu to ci gaba wa amma wajubuhu amma wajabcinsa bin ba ta. wato da ikon sa wakilci misali shi ni ba ni da ikon in je amma ina da ikon da zan iya ba wani in yi financing ɗinsa zuwa da dawa ya je yi ma'al ajazi anil mubasharati kaga tare da kasawar wato yin aikin da kai a gane ko yawa fa inda maliki a wajen imam malik wa abi hanifa da abu hanifa Allah ta lizama hun niyabatu ai wannan wakilci baya wajabtuwa a kansa idan tuɓi atmala ajazi mutukar dai ana da ikon zuwa aikin an gane ko amma ba ikon da za a je ne a jiki an gane ko mala ajazi ne mu ba tare da rashin ikon wato fuskantar aikin da kai kai tsaye wa inda shafi'i a wajen imamu shafi'i hata lizam a har malik a wajensa mutukar kai baka da iko saboda lafiya ka baka da lafiya ku ji wannan amma kada da kuɗi da za ka iya finance din su aji to ba wajibi ba ne. bai waje ba an gane ko shine wannan ke a wajen shafi'i ba ana talzamu aikin yana wajibtuwa ko kuma wannan wakilcin aikin yana wajibtuwa fa yalzamu alama mazhabihi ya wajaba a mazhabin imamu shafi'i allazi indahu malun ga wanda yake da kuɗi Ya yaqdiru an yahujja bihi an gairu wanda waninsa zai iya yin aikin hajji a maimakon wancan mai kudin idan shi ba shi da iko yayi da nasa jikin kai tsaye an yi hujja an ruhu bi mali to kai tsaye hmm. waninsa ya je masa aikin aijin da kudinsa hmm. shi an gane ko hmm. wa in da man ya hujja an bi mali idan an samu wanda zai je masa aikin hajji da shi kudinsa da jikinsa min akhi kamar dan uwa au qaribi ko wani wato wanda suke da alaka ta dangi da fada zalika anhu to kaga shi wannan abin ya sire a kansa misali da ya je masa aikin hajji shi shike ya saki masa wannan na'am wa hiya allati ya'rifunaha bil ma'dhubi wannan ita ce mas'alar da ake kiranta da al-ma'dhub وهو الذي لا يثبت على الراهلة شمي متمن ده زي iya zama akan abin hawa ba وكذلك hmm. عنده haka zalika a wajen sa dai shafi'i allazi la ya'tihi al-maut wanda mutuwa bata zo masa ba walam yahujja allazi ya'tihi al-maut wanda mutuwa take zo masa walam hujja. bai taba aikin hajji ba yalzamu warasatu warasatu abinda yake nufi anan mutumin da ya rasu amma bai aikin hajji ba kuna ji kuma yana da kuɗi yana da kudi yana da iko to kai tsaye a wajen imamu shafi'i magada dole su fitar da wannan kuɗi a ji mai aikin hajji domin shi abdullahi ɗan mas'ud idan ya zo yi wa mutum sallah zai ce ya taɓa aikin hajji ai bai taɓa ba saboda babu eh wallahi da kuɗi zuwa ne Allah ne zai ce a kai kai kuma yi sallah ni ba zan mai sallah ba sai tafiya kuma takidi da ake tanadi da mutum zai yi kai takidi kai gida kai takidi kai aure kai takidi kai wasu abubuwa daban-daban na rayuwa ya kamata mutum ibada Allah ya mata haka musamman aikin hajji yanzu akwai adashi shika da ake yi na gata kamar ta takaful da suka kawo tsarin da ya tsore mutane za su yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali bisa masu yi ba kamar jais bank za ka iya zuwa ka buɗe akawunt wanda za ku yarjejeniya ba zan buɗe shi ba sai bayan shekara kaza ana yin wannan akawunt ɗin da shawararsu a sai kawai ku je ka'ida za a iya dawo maka da albashin ka nan kai koma wani irin banki ne ce ka'ida duk sanda albashi na ya shigo a yanki dubu biyar na yadda ko na je ko kaga yanzu wannan yarjejeniyar har abada sai wannan lokacin ya yi za ka zo ma ka buɗe amma kudin dai kada buƙatar balance za ka ga cewa ina da kaza amma kudin na fa baka da iko taɓawa sai san da wannan ka'idar taku ta mudda ta cika to abuwa sun riga sun haɗi sun haɗi kuma idan mutane Allah ya mana bayoyi da yawa mutane za su tsaya da gaskiya da kamantawa duk matsalarsu wannan taron da kake gani ba abinda ba su iya kawo junansu ba ba abinda ya zo ya ce an zo na ga ɗaya a cikin ba shi da jari kuma na da lafiya ko yana zuwa nemi nasu gwargwado wannan hira ce sai dai babu jagoranci sai dai babu saiti ya za muna taron a ce wani ya rasa jari sai mu sa kan mu duk sati ko duk wata ko duk shekara mu zo mu haɗu mu rubutu mu shigo da lauyoyi in ma kotu za mu je mu je don dai biyo kanmu gata a haɗawa ne a bashi dubu ɗari mai sa abin da ba zai dame mu ba kai ba zai dame ka ba ni ba zai dame ni ba kaddara a wata ina samun dubu goma to dinga cire dubu biyu duk wata na bawa ne kai ma ka bashi ma haɗa masa dubu goma ya jari shi ma wani watan a ba wani wata shekara a ba wani shi ne abin da shari'a ta faɗa aikin hajji za a iya auren ya za a iya kana da 'ya'ya mata kuma yanzu za ku nan da za ku zo kun huta na bankuna na ruwa wanda kake jin tsoron gobe za a iya cewa an kashe abin an yi waye da sauransu amma kuna jin tsoron ko kawo da wani ya mutu shi ke sai a ce kowa ya kawo wato ne tsofaffin nasa ya zo shi ma ya cike in ma ba ya nan za a nemi wani da ayu irin wani yarjejeniyar Allah ya ba mu da cewa an yukhriju min mali kaga wannan ya mutu bai aikin hajji ba yana da kuɗi to magada su fitar daga cikin dukiyarsa a ji a mai aikin hajji mimma ya huji an dukiyar da za ta iya yiwuwa a yi masa aikin hajji da ita na ƙari? wato yankwa a daina faɗa wannan karantikan ana bari suna tafiya a banza da abin da aka faɗa a dinga ƙoƙarin ɗabbakawa ne magana abubuwa guda kamar uku na ƙoƙarin rere a wannan